saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. jama'a masu sauraron mu kamar kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla a yau 21 ga watan maris na shekarar 2023 za mu magana ne akan matsalar 'yar aiki na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. amma ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da baƙin da ta gayyato mana me sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau za mu tattauna ne akan matsalar 'yar aiki matsalar 'yar aiki a cikin gida ya Allah wadda take kwana ko kuma wanda take tafiya ba fa matsalar kawai wanda ya shafi matar gidan ne da mai aiki ba a'a hadda uban gidan wato jagora bukatar a aiki musamman ga matan birni masu aiki ne ko kuma wanda suke zaman gida abu ne wanda ba sabo bane kuma 'yan aiki sun kama daga masu je kaka dawo wato wanda zaka je ta gama aiki ta koma gidansu da kuma wanda ke zama na dindindin a gida akwai dalilai da yawa da matan aure ke daukan 'yan aiki ko kuma su yi musu renon yaransu washin wa irin dalilai ne za mu fara da matan da mu san me yasa ma kuke daukan yar aiki bayan kuma mata ne cikakku wayanda kuka iya girki da sauransu aka ake zaton kun iya duk wa'insu abubuwa na gyaran daki na gyaran gida na daukan dawainin 'ya'yanku da mijinku amma duk da haka sai mace ta ce ita tana neman yar aiki menene hujjojinku mata da yake sawa kuke daukan yar aiki a cikin zauren namu muna tare da Aisha Muhammad Marafa zainab muhammad imam muhammad sani da kuma ismail zakari barkanku da zuwa malama ya shawarar fara da ke me yasa kuke daukan yar aiki me yasa har wani alfahari mata suke yi ina da yar aiki wala barin kira yar aiki na yanzu ko ta gama <laughs> assalamu alaikum warahmatullah to abin da yasa mata suke yawan daukar yar aiki saboda taimako taimake taimakekeniya ne tsakanin ita kanta ɗan rarrage mata wasu ayyuka da suka yi mata yawa don duk mace a gidanta ayyuka gaskiya sukan dan yi mata yawa haka ba kamar wadda take fita zuwa wurin aiki to dole sai ta dan samu wadda za ta dan taimaka mata tana rarrage mata wasu abubuwan ba kamar idan tana da yara ayyuka suna yin yawa musamman kin ga idan miji ba zama yake yi ba shine zai dan taimake ki shi ma mai aiki ma taimako ne ga mai gida ba wai ga mace ba saboda wasu abubuwan dama shi ne aka dora mu to mace tana dan taimaka ma namiji ne da wasu abubuwan shi yasa sai in kika dauka 'yar aiki kamar kin taimaka mashi shi ma ya je ya wasu hidindimun nashi kina da wadda take taimakon ki kema tot aisha dai ta ce har mijin ma wai taimaka mishi ake yi kuma gashi in aka zo garin taimakon ita ma ta kara taimaka mai gidan shi ma sai zama matsala don yawanci matsalar da ake samu na masu aiki shine ita ma garin taimakon sai ta kara taimake mai gidan mm. malam ismail yaya ake wani bangare ne su masu aikin na suke iya taimaka muku assalamu alaikum na saurari abin malama aisha ta faɗa gaskiya ne amma kuma abin da nake gani fuska a nan shine a taimakon mai gida ta wani yanayi shine mai gida kan samu lokacin matan shi isasshe a gaskiya ne daukan ma'aikata ko ma'aikaciya a gida yanayi ne aiki kawo idan ba wannan yanayin ina ganin ba ba lallai bane sai an dauka amma mu dauka a ce akwai yanayin idan akwai yanayin ko tana aiki ko domin gidan ya yi yawa da sauransu don wani gida suka suna da yawa kuma suna buƙatar ayyuka da dama so ya kamata a ce a kowane gida idan akwai mai aiki sai a bambanta aikin gida da kuma aikin mai gida mm. wannan abubuwa ne guda biyu mm. idan ya zamanto cewa mai aiki tana aikin gida ne mm. ina ganin zai da wahala ta same ta ta su dai cuɗanya da mai gida amma duk sanda wadda take mata ta yalan ma'aikaciya ta zamanto tana mai gida aiki to akwai matsala abin da nake nufi a nan shine a mai aiki a gida ma'aikaciyar gida tana iya aikin ta ma ba tare da mai gida ya ganta ba don yawancin gidaje ana samun haka mai gida na ɗakin shi in ya fito zai ci abinci mai aiki za ta shiga ɗakin ta in ma tana kwana in kuma ba ta kwana ma dama ba ta nan tana kicin ko tana wani wuri matsalolin ko kuskuren da mata suke yi shi ne su kyala wannan mai aikin sai ka an ce tashi ki kawo ma mai gida ruwa tashi ki sa mai kaza to shi zuciya gaskiya ne an sha an ce mai bai da kashi hmm. kuma namiji yana son abin da yake gani ne kowane namiji ba wanda zai so abin da bai gani yau kana gani gobe kana gani ko bai birge ka ko mm. yana birge ka shi din na iya shigo to duk sanda ita wanda eh, mai gida ta gane cewa wannan al'amari haka yake sai ta datse ko duk wani ma'amala da zai zama cewa har an samu ma a kusanci kusanci ko da na minti biyar ne da sauransu duk sanda mai gida ake za aikin gida mai gida za aikin gida zai shiga ɗakin shi ba wani matsala ina ganin abin da zan faɗa a nan kenan Zainab kina jin abin da Ismail ya faɗa kan cewa ya kamata a ce an bambanta tsakanin aikin gida da aikin mai gida eh. kowanne ya san huruminsa. Amma kuma a yanda ake ganin hajiyan falo ta bauke ta dauki remote tana wasa da shi tana kallon wannan tana da magana da kirga juice a gefe wato lemun matsatsan lemu a gefe tana sha ta fi son ta yi ba da wannan umarnin cewa a je a yi wata ma kan kai ga zarcewa cewa ɗakin da mijinta yake kwana da gadon da zai wannan bata ma sanya ake ciki ba wa ya canza zanin gado mai wani zanin gado aka canza yaya bayin sa yake rabanta da wurin sai in ta kai ziyara me yake kawo haka wani irin sake kuke samu gaskiya wannan ba za a kira shi hajiya falo ba a kira ta dai kazamar mai kiwuya ta nan zan fara ban ga dalili ba zama da yar aiki gaskiya ta wani bangare a cikin gida dole ne ba za a ce ba za a zauna da ita ba zama da yar aiki ya zama gaskiya tamkar dole ne saboda mai misali kin ga akwai wanda zaki ga mijinta baya ba mai zama ba ne mai tafiye-tafiye ne to kin ga wannan za su iya yin komai tare za ta shiga ta yi abinci ta ma tana taya ta su kula da yara tare babu wani takura ma juna amma mo idan miji ya dawo sai ita kasance ita kanta ta ma sani wannan karatun ke da ita ne za ku zauna ku yi idan na yana nan kaza babban falo karki shiga ko kuma karki biyo min ta falo abincin yau na yaye miki ko kuma in ki zo ga aikin da zaki ni ki shiga daki gyara ni zan yi gyara in kin yi girki ki kira ni ni zan zo na dauka eh akwai wannan abubuwa saboda mai kiyayewa aure an sani ko da a ce da zafi a ce an an auren maka miji dan aikin kama kinga kama akwai cin zarafi duk da ba wai haramun bane amma wannan kiyayewan ke uwar gida ke ya kamata ki gaskiya kenan saboda shi kanshi mijin ma yana son ai lokaci yana so yau in yana gida kina zaune duk wani lokacin da za ku dinga fahimtar juna kina kusa da shi waye waye kin gane na irin abubuwan nan to amma dai ba zai yiwu a ce wannan ta kula da shi kuma ta kula aikin gida ya'ya kina aiki wannan za ta yi ihu kina wanke wanke ki wanki gugan yara za ki ba su abincin safe rana dare duka ke kadai ke jaka ce a to amma malama zainab idan kika lura lokacin iyayenmu ai ba su da yar aiki kuma a lokacin ne ma ake yawan haihuwa da yawa nan zaki ga mace tana da shi yara goma sha amma duka ita ta kula da abinta eh me yasa yanzu matan yanzu shin ba kya ganin kiuya ce yasa ba yan aikin ma ta shigo cikin baya a cikin maganar ki iyayen mu baya kenan zamanin iyayen mu fa daban da na iyayen mu yawanci gaskiya ba su je makaranta ba kuma yawanci iyayen mu maza ba sa taba barin daidai da sana'a mahaifan mu su yi komai sun tsare intact kin gane oh. kuma sannan ba su ma je bokon ba babu ruwansu da wannan ƴaƴa ne bude yawan wannan tana zama matsala eh to yanzu kuma mun san sirrin neman kuɗi in ba in mun yi bokon ma zamu ajiye kwalin mun san sirrin neman kuɗi zamu nema kin gane kuma sannan muna son ba za mu iya ƴaƴan ƴaƴan da mu suka rike kijin mace ɗaya tana da yara goma yanzu da wuya kiji mace in ta yi biyar ma ba karamin jihadi ta yi ba ba za ta iya saboda kwaranni yadda iyayenmu suka ɗauka wane mu mu ɗauka ba za mu iya ɗauka ba magana na mu Allah ke ba yan hutu bane zamanin mu ne yazo da haka <laughs> kin gane ba hutu bane zamanin mu ne yazo da haka ba za mu iya tara wannan ƴaƴan da ake tunani ba in kika duba ma rayuwar mu ne yanzu da na iyayen mu wallahi tallahi da bambanci kai kanka ba sai an ce karka tara ba saboda me komai ya canza Aisha da Zainab ga tambayar da zan muku mm. me yasa da kuke yawan surutu da korafi bayan shi mai gida ya ga yar aiki wadda ta yi mishi cas da ita ba ta da ƙuya kuma ita ta ce za ta iya tana iya ɗaukan ɗawainiyan gidan nan kaf ba tare da ta ji komai ba kuma har ki kara mata da wani ma bayan ta yi miki girki ta gyara komai ki ki aike ta in ta dawo ki ce tana kina bacci kar a tashe ki in baki sun zo ta ta kula da su ɗan alhaji ya ce ya gani kuma ya ga yaya ba ya to tunda ma haka ne matan da a kawo ta gida mana ta taimaka gaba ɗaya da su idan kika faɗa haka idan kika zama laifi antiminta idan kika faɗa haka shi matar da ya aura me ta gaza da shi me ba ta da shi da har ya ce eh, ba zai iya faɗa mata ta gyara ba da sai har ya aure mata mai aiki eh to ai na gaba wai gazawa ne ba gazawa ne a nan gobe tunda ba za ta iya wannan ba nauyi ya mata yawa. kamar yaya ba za ta iya ba ai musulunci ma da daura mata ba saboda ai ya san cewa ya mata nauyi da wainiyan gidan ne yasa aka daura mai a gurin daurin aure ba kya jin in ba kya zuwa ai ba kya ji ai ba a ce mata da wannan ba idan aka aura idan aka auro ta sai an ɗauko wata mai aikin kuma ita ma ta zama hajiyar falo tabbas waye ce da haka ake yi haka idan ta aure ita ma an aure ta sai an dako wata ya aiki sun zama two face ne da man da ni da bi suke zuwa yanzu sai ka sai ki zama ki hajiya ankare mm. karki na kwana. magana na domin Allah shi yasa ka da farkon magana na na ce na akwai lokaci lokacin da ai mai aiki ma ta ga mijinki ma bai taso ba ke wani irin sakaci da har zaki ma mijinki ne abin tattalawa ne fashi eh abin tattalawa ne sai a aike kina karkashi na zan na taimake ki ne ki taimake ni dan da kuna da wadata mm. ba za ki zo aiki gidana ba tabbas eh to kin ga kudin nan zan dauka na baki at least na taimake ki mm. ni wani abu ne a cikin rayuwanki saboda ke ma haka za ki taimake ni ba zan iya wankin ƴaƴana ba ba zan iya wanke wanken nan ba na kullun da kullun ina neman kuɗi kuma ina son kula da tarbiyyar yara na ina son kula da mijina ta yaya kuma na dauko ki ki min shara wanke wanke ki aure min miji ta ina za mu fara ta je ta nemo nata ita wannan baiwar Allah ita ma mace ce kamar ki eh. aka kika dauko ta kika ce a ku taru ku rufa wa juna asiri sosai da ta za ki biya ta albashi to daga baya ma sai ga shi alhajin ma har namban wayan ta ma ya karba saboda idan kina bacci ma sai ya kiranta ta mishi wani hidima babban can na ce ba ai shi kanshi zan koma ma ba ta ita ba mm. wani irin ya karbi namban ta ta yaya har aka ya samu kofan da har ya karbi namban to ba ma'aikaciyar ku bace to dan ma'aikaciyar mu ne ni yaushe nayi saken da har ya ganta ma ballantana har ya karbi namban ta ne yasa ka dauko budurwa yaya ko ba zan dauko budurwa ba ita ce mai jini a jika wanda tsohuwa ne so na dauka tsohuwa me za ta iya yi ban isan yi control dinta ba amma wannan yarinya ne tana da jini a jika ko me na saka ta za ta yi min yanda nake so kuma mama ce wancan ba zan iya yi mata yanda na ga dama ba ko ba gaskiya ba dalilin da yasa ta zo yi min aiki ne ai aiki na eh, aiki na maganan ya aka aka samu namba ma duk bata taso ba can amana ne saboda ke kina ba da baya ashe shi yana zagara ashe ba aikin ma yake zuwa ba yana yau zagaye ya dawo gida a cikin wannan kai zai yiwu me an san mai zai yiwu aikin shi na yana gari ne ai akwai inda kuma ba a nan garin yake ba aiki ne na wani guri can daban shi yasa yanayin matsalan zai fuskanci abu biyu ne kalubalen mm. ai in yana gari daban akwai kuma mai aiki daman a garin kuke kuma kullun zai kwana a gida shi daban karki wa sake ki dauki na kwana mm. sai ki dauki na wuni kar ta kwana miki a gida wannan eh. ai ko na tafiya ne a a ki ba kwanan nan yau ba yadda mm. <laughs> na kadura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. mata fa sun dau zafi mm. Muhammad Sani ana jin yanda mata gaba ɗaya ji suke kamar mai aikin tana gaban su ne za su kai mishi eh. me ke kai ku ga samun shakuwa da kuma ku ji kunna kuma buƙatar ma yar aikin ita ma ta shigo cikin iyalin me yasa akan samu wannan damar to ai jira nake sa gama kuma idan kika saurari bayanan su su kansu a rude suke magana suke yi suna zuwa suna dawowa baya to ita fa malama zainaba da bakinta ta ce za ta sa katanga ta kare mijinta da bakinta ta eh. to shin idan ta kare shi ta na zai ga aiki sannan wannan irin aikin da ake magana ma ba fa shi ya kawo ba babu namijin da ke zuwa ya ce yana son ya aiki mata ne to an ji an samu an samu in ya ga aiki ya mata yawa mm. amma ai kamar da malam ismail ya shimfiɗa ni tun farko akwai aikin gida akwai aikin mai gida kuma in dai za a yi mana adalci mu maza a je a bincika duk inda kika ga an samu wannan matsalar to kamar yadda ita malama zainabu ta yi magana ne eh, sakacin matar gida ne malama binta wata matan gadon da take kwanciya da mijinta idan ta tashi da safe yar aiki ke shigowa har ɗakin ta tattara bedsheet ta je ta canza mata wani mm. tsakani da Allah mm. a iya kudin ka ne iya shagalin ka to shin a musulunci a gaya mun inda aka ce haramun ne ma mutum ya aure yar aiki gaskiya babu haramun ne mm, sai da cin kyautatawa ne kila ya gani daga wurin yar aikin fa amma fa an ce fa yan aikin nan sukan zo ne da wa'in salo da farko farko za su zo a matsayin sayan aiki da sakacin wato daga baya za su zo suna eh, tsala kwalliya malama binta musamman mata an ce idan mijin ma ba a garin yake da zama ba ila sai karshen mako yake zuwa to ba ta tashi kwalliya sai ran juma'a kayan da jambakin gaba daya ba ta kana taba shi sai ran juma'a sati da lahadi mm. saboda ka gani mm. anya ba tarko ake muku ba kuke fada to shine na ce an yi mana tarko mu akin ce tarko akai mana ka fada kin ga ba mm. laifin mu bane <laughs> ba ku da wayo ne a ah, ban ga ai ba magana rashin wayo a ciki ita uwar gidan tana ina ita uwar gidan tana ina mm. malama zainab ta faɗi eh, malam eh, ismail ya faɗi lokacin da mai gida akwai gidajen da wallahi mai gida bai sayar aikin shi ba sabida matan gidan kin ma isa ki fito ki ma fito wallahi sai ta watsa miki ruwan zafi za ta yi warware da ke za ma ta gaya miki cewa ke mai gida na baya in ya je tafiya yake daga monday zuwa ranar juma'a mm. daga ranar juma'a kin ga daga nan mm. kada in kara ganin ki sai monday mm. To ana musu iyaka. Ana musu iyaka. Ana zaman lafiya. Sannan sannan maganan ɗaki wallahi bata ma isa ta ga ɗakin mijin ba. Ta ma isa to ya za a yi a ce ita ne aiki ita ke zuwa ta gyara kan gadon da miji ke kwanciya wata matar biyar ta gaba shi shine a wurin yara idan uwar bata san me yara to yanzu akan ma yara kawai idan aka ɗauko me ke sa ake samun matsaloli na na ishu ɗin rape an ɗauko mai aiki duk eh, yarinyar da aka ɗauko ta aiki ita ma a zuciyanta tana da damuwa mm. na rashi mm. na aiki ya mata yawa akwai wannan fushin mm. ita ma dole tana neman inda za ta rama to da ta samu kaba ta samu shiga sai ta mafi uwar gida kuma ba wanda bai san jin daɗi dole ne ai waye bai son hutu ita uwar gidan ba auren ta aka yi ba ta je ta dauko mai aiki saboda hutu tana son hutu ita ma mai aikin don haka kila Allah ya mata diri ya mata kwazo eh, eh, eh, ya mata hazaka ya mata basira mm. amma dan dama kawai ne take nema wanda bata samu ba kuma gashi an bata an kawo ta cikin gida gida mai kyau an ba ta dama ta girkin da miji zai ci ya ɗanɗana ya ji daɗi an ba ta dama ta shigo taima miji ran eh, eh, kasarsa a ko ya kuke sa to mm. wata ma sai ta zo ta tsugunna gaban shi za ta gaida shi gaban matan fa ita tana zaune tana kada kafa za ta gaida mai gidan ta ajiye mai abinci ta tsugunna har matan ta gaji tana mai gida yarinyar na tana da biyayya tana da biyayya tana da hankali mm. ka ganta nan ba ta da kiuya a a irin su nake so ai za ki ji shi kuma mai gida a zuciyar shi maganan gaskiya ne eh, kamar yadda dan hajiya nan baya iya sarrafa baya iya bai iya hana ta bai iya kin san kin san ko wannan ko ya riga sai yanda ya ita ci binta billahi lazi akwai matan da akwai matan da Allah na tuba dan dai kawai dai akwai bayanin da ba zai iya fita ba bane akwai mai aikin da in ta shigo dama da abu ta shigo a zuciyanta kuma hanyar da za ta iya shiga gidan ko ta shiga zuciyar mai gida shine ta sa mai abu abinci to kuma an batta da ikon dafa ma mai gida abinci mm-hmm. ah, a masu aiki nawa aka kama suna suna kazanta masu zuba cikin abinci masu gidan su ci ba su sani ba amma a zauna a ce wai laifin namiji laifin kowa na da laifi an sani amma matan yau amma matan sun fi laifi saboda ma tun farko in aka bi addini ma shi miji bai yi laifi ba dan aure yayi raya sun yi in aka duba ma macen ba za ta zo da laifi ba kai ma mijin ba za ta zo da laifi ba yar aiki sai ta sako laifi a ciki me ya akai ya ko akai yanzu yan aikin wa yanzu da su suke dan kauye. idan ya zo birni ya fi kike da kika yi digiri kika yi digirgir buɗe ido da waye waye in faɗa miki sai ya nuna ma ke ai ke ce babbar yar ƙauye ma ba shi ba kai ne dolo kai ne dolo in faɗa miki saboda dalili zaman zuwan su da nufi biyu suke zuwa gidan aiki eh wa'insu yawancin su yanzu ai aikin yanzu ake magana yawancin sata yan aikin da ne su ne masu amana ki ga iyayen mu su shekara goma da su ashirin ba abin da ya faru mutanen kirki ai ta zumunci ma a zama kamar yan uwa amma na yanzu in faɗa miki in kika samu wanda za ta miki shekara biyu to ta Allah ce amma tsakarkarin su wata biyu uku biyar ne za ki kalli wani symptoms ki auna ki auna su waje saboda sun zo sun san kwallon bi ta zaizai ni ƙauyen nan in faɗa miki shi suke zuwa zuwa ido na idan ka mijinka kawai ba aiki ya kawo su ba zira suke siwu da shi kun saba kuna dan rufa ma junan ku asiri i love you kaza kana gani yana birye ta daga dan dafa sauke din nan shikenan in faɗa miki sai da ji ana ayiri ko kina nufin sakan dan yi barbade kai barbaɗan ma kuwa wai ke duk maganar da nake biki ma fahimta ba kenan to barbaɗe suke yi in faɗa miki shi yasa kawai ki tsaya abincin mijin ki duwiya dirmitsi ki dinga dafa mai banda barbaɗan akwai ma ai wanda namban mota shi kawai in aka ɗauka aka kai ma wannan wannan suna cikin gidan ma duk wani abu nashi malam zai ce kawo dauko hulan shi dauko wani abun to mm. kar ki yadda magana shiga dakin baccin ki eh magana shiga dakin baccin shi wannan ke wani irin shakuwa ne ma ai dakin baccin ka ma sirrin ka ne wannan ma mafi ala mm. in dai ana wani ina ganin yanda kuke ta korafin nan me zai sa ma ku bar magana yar aikin nan ku abin ku ba za ku mu iya bar magana yar aiki ba ah, me eh, aiki ba ta yi ba zai yiwu a ce an bar ta ba ke ma ko eh, kin ga za ka dauko ta da aka ce ba akwai aiki a da Mm. akwai yar aiki a da to shi yasa ai ko manyan mutanen mu ma na da ake yin kwarkwara da su sadaka mm. to shi yasa kin ga su ma din kin ga irin su bai rufe ba mm. abu ɗaya yake kin ga ko da din akwai kwarkwara da sadaka na manya masu abun nasu na sarauta ko masu kuɗi duka da sarauta da kuɗi ai suna yin kwarkwara su wannan kuma ko yar aikin ba a ce laifi ba ne in ka amma cin fuska ne ga mai mata wadda eh, matarka ta gida mm. a ce wai ga wadda take yi mata ko a daɗin sun sun ji labari su matan manyan abin baya daɗi amma kina gani ba cin fuska ba ne ɗakin da kake kwanciya da matanka wata wadda ba muharramin ka ba ta ringa shigowa ai bai ma kai nan ba mace ki bari har wata ta zo ta rasu shigan maki ai iya ko ta girka abin da mijinki zai ci ko ki girka miki abin da mijinki zai ci ai ta yi ma 'ya'ya da 'yan aiki

Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiranmu na farko daga Niger. Da wa muke magana? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. Muna jin ka Ibrahim yau dai ka ji maudu'in nama akan 'yan aiki ne me zaka ce a akai? Lalle na ji turka da aka yi. Mm. Amma yana jin hankali ga 'yan uwana musamman musulmai 'ya'ya mata. Mm. Dukkan wata mace a duniya komai ta komai girmanta komai tarin dukiyar da ke gidansu bata kai darajar na na faɗi mutu ba. yawa to amma abin da nake ba su shawara da yake ni ba wani mai cikakken mai ilimi bane ba zai su binciki malamai da suka yi zama tunda har Allah ba su daular duniya ya kasance wannan ni'imar da ba ta duniya masu bori ta lahira abin da nake ba su shawara kenan To mun gode Ibrahim ne wankin hula da wannan kira naka. Masu sauraron mu yau fa kofa a bude take muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in namu na yau. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun samu wani kira da wa muke magana. Ina magana da Yusuf Nuhu daga nan Niger State mai godiya a Kimba kanin mai wankin hula. Muna jin kamalan Yusuf. Kuna magana akan magana ya aiki ko? Haka ne. To gaskiya bisa a wani lokaci kun san son zuciya da kuma ra'ayi shine yakan ɗan yi mana katutu a cikin zukatanmu. Shi yasa ake ɗan samun wani matsaloli. kuma sannan ma dai abu na biyu in ma dai har kana da niyan ɗan ɗaukan ya aiki to ka tabbatar da cewa suna da fahimtar juna tsakanin su da tsakaninta da iyalinka amma wani lokaci su ma bangaren matan suna da laifi to mm. amma ni a gani na nan gaskiya ɗauka ya aiki ma dai mace in tana da tunani ai ba sai an ɗaukan mata ya aiki ba saboda duka ayyuka ne wayanda suka lafiya akan ta ita ma samun karin lada ne a wurin aurenta domin aure ibada ne ba kasuwanci ba ne. duk abin da mace sai a gidan aurenta duka kamar neman lada ne wannan shine ra'ayina to mun gode malam yusuf da wannan kira naka mun samu kiranmu na gaba wa muke magana masu sauraron mu kamar dai mun dan samu matsalar tangarɗar na'ura amma dai za mu sake ba ku dama wani mako idan Allah ya kai mu domin ku kira a maudu'in mu na gaba. a madadin waɗanda suka kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu na yau Cornelius da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.